الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا أيها أنا ما يسوى إنك عند العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هكذا ديدي دي دي ina kallo ai a bai duba ba haka dinga shi nan sosai na kallo da ci gaba da karatunmu na wannan littafi na hajjul mu'min wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci ta masu sarafiya a wannan unguwa ta jugal a garin bi mun yi karatuttuka daban-daban har karatu 27 ko da 8 a an yi da bakwai eh, yawwa shafi na ɗari da nawa dari da biyar to yau za mu tashi babu sabon babu za mu tashi muna kan gaba ne al'adulu mm. karatu na 20 da a mana ya ce da mu yana mana bayani akan kyawawan halayya waɗanda musulunci yake kira zuwa gare su kyawawan halayya waɗanda musulunci yake kira zuwa gare su a cikin waɗannan kyawawan ɗabi'u sai mala ya ce mana na bakwai al'adlu adalci allah da kansa yana umarni da adalci inna laha ya amuru bil adli wal ihsan wa idza qultum fa'adilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ni'dilu huwa aqrabu littaqwa malatu al'adl adalci tarifin adalci huwa wadu shay fi mawdihi shine sa abu a bigiransa a inda ya dace da shi ولهذا دعاك يعدل المسلم musulmi zai adalci fi kaulihi a maganarsa ya yi adalci wa hukumi a hukuncinsa ya yi adalci wa ya taharra al'adila ya aikata adalcin a aikace wa ya taharra ya aikata a aikace al'adil adalcin fi kulli sha'anihi a duk sha'aninsa hatta ya kuna hulukan lau har ya zanto halayya gare shi shi ne har wasu malamai suke kakale-kakale game da hadisin da ya hana mutum tafiya da takalmi ɗaya wai ana ganin kamar kafar da ya sawa takalmin ya yi adalci ya kyautata masa kafar da bai sawa takalmin ba ya zalice shi to shi ne hatta a jikinsa ya zanto yana adalci to ka in ya saba adalci a jikinsa yau da gobe sai ya zama ɗabi'arsa sai ya zama halinsa wa wasan la fakku anhu sai zai zama adalci wa wasfan siffa ne wa wasfan siffa ne la yanfaku anhu baya rabuwa da shi Fatas fatasduru anhu sai ta fito daga gare shi duru sai ta fito anhu daga gare shi aqwaluhu maganganunsa wa a'maluhu da ayyukansa adilatun suna cike da me adalci ba'idatun suna da nisa anil haifi yani anil maili daga karkata maganarsa zai zanto ya yi nisa daga karkata akan daidai wa zulmi zai nisa da zalunci wal jauri shi ma zalunci ne wa yi yusbihu bi zalika sai wayi gari ta dalilin haka adilan ya'ani adilan sai wayi gari adali ne la yamilu bihi baya karkata da shi hawan son zuciya wala ta tajrifuhu shahwatan wala tajrifuhu baya girbansa baya girbansa shahwatun sha'awa au duniya ko son duniya wa yastawjibu mahabbatullahi yana wajibtar da son Allah wa ridwanuhu sai wajibtar wa kansa son Allah wa ridwanuhu da neman yardan Allah wa karamatuhu da karamar Allah wa in'amuhu da ni'imar Allah walil adli mazahir ga adalci akwai abun da suke bayyana shi mazahir akwai abun da suke bayyana adalci kasiratun da yawa akwai abun da suke bayyana adalci da yawa to su wayan abun da za a karanta sun kai su biyar to a nan mutum zai iya zai yi amfani da wannan dama ya gane shi yana da adalci ko ba shi da adalci shine kenan ya tajalla yana yayewa ya tajalla yana yayewa fiha a cikin mina da gare ta ga rukunan adalci guda biyar awwalan na farko al'adul ma Allah adalci tare da waye da Allah ya ga adalci tare da Allah hakkin Allah ka bashi kar ka ɗauki hakkin Allah na bauta ko na kariya ko na tawakkali ka baiwa wanda ba Allah ba ai dama Allah ya kira wanda ya shirka ya yi zalunci inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba to dama zalunci kishiyar mai adalci saboda haka babban zalunci shine mai shirka kaddara ga wani ya zama shugaban kasa duk ya sace kudin talaka bai musu ko bai kashe musu ko kwandala ba to ga wani kun shirka tsantsa yake to wanda yake shirka ya fi zama azzalimi domin idan aka adalci fa ba wai ana nufin ka ku gane tarihin adalci bai ce ta adilu kulla shay'in ba bai ce daidaita komai da komai shine adalci ba a'a yana nufin me yana nufin komai ka ajiye shi a muhallinsa ga yana nufin daidaita komai da komai ne adalci to kenan ana son kenan ka daidaita wanda ya daidaita Allah da gunki bai ce gunki ya fi Allah ba su daidai ne saka ce shi yanzu ya yi adalci kaga ya aje gunki a matsayinsa la ya zurru wa la yanfa a wala ya rauna ana la jirgin kawai wala wala mulku lahum zarra wala naf'a ko ba haka ba sannan kuma ya dauki Allah ya ajiye Allah a matsayinsa ma'ana uba a matsayinsa na uba uwa a matsayinta na uwa ya'ya a matsayinsu na ya'ya ma'ana dai shi ne adalci wadda kulle shay'in fi mahalli sanya abu a kowane muhallinsa yanzu ka ɗauki haƙƙin Allah cicif ka bashi ka ɗauki haƙƙin annabi cicif ka bashi annabi kai Allah ba to in ka bai wa annabi haƙƙinsa daidai ka yi adalci ka ba wa Allah nasa daidai ka yi adalci saboda ka an ce adalci ba wai daidaita abubuwa biyu daidai ba a a kowane abu ka aje sha muhallin da ya dace da shi shi eh, ne ka'ida kira shi yasa malace na farko al'adulu ma Allah ta'ala adalci tare da Allah bi Allah ya shirka ma a hufi ibadati kada ya shirka da Allah a bauta masa don kare shi Allah ya halicce ka ya baka iskar da kake shaka ya baka kasar da kake takawa to bai kamata ka daidai sonsonsa da wani ba don Allah ta afaman ya khluku kamar la ya khluku shin wanda bai yi halitta ba zai daidai da wanda ya halitta ba ba za su yi daidai ba Ba laifi ba ne ka so amma bai kamata ka so mai shi sama da Allah ba wa minan nasi man yattakhidhu min layi, dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kafirai kenan amma muminai din suna so suna son matansu suna son ƴaƴansu suna son iyayensu suna son garinsu amma me ba sa son sa yadda suke son Allah wallazi na amanu ashaddu hubban kina akwai so din suna son wasu abu amma sun da son Allah akan wannan abu wannan kira sai malam yace shi kuma abin Allah ya shirka ma hu fi ibadati wa sifati kada tarayya da Allah a bauta masa da siffofinsa ghairu kare hada shi da wani wa an yata yayi wa Allah da'a fala yusa kare ya saba masa wa yaskar ya ambaci Allah fala yunsa kare ya kyale shi wa yaskar ya gode wa Allah ya kaga wannan wa yazkur ya ka fazkuruni azkurku wa yashkur washkuru li fala yakfur anahu wala takfurun na biyu al'adulu fil hilmi bainan nas adalci fil ilmi ko bainan nas amma daidai anan ba ilmi ya dace ba Al'adulu fil hukmi bainan nas wannan lamu din kuma yadda shi kaulasa eh na hukunci na hukunci ba ya zaba hmm. wannan al'adulu fil hukmi ya yi adalci cikin hukunci bayanan nas tsakanin mutane biyu isa'i kulla zai hakkin haka ta yadda zai bai wa mai kowa hakkinsa wa mai sai guda abin da ya cancanta mutum biyu sun laifi Ɗaya ya dace ya shekara goma prison Ɗaya ya dace a kyale shi to wanda ya dace a kyale shi sai ka ɗaure shi to ka yi zalunci ko ba amma in ka kyale shi ba ka yi adalci wanda ya dace a ɗaure shekara goma sai ka ɗaure shekara goma ka yi adalci ka kyale shi ko ka yi zalunci kenan mun gane kenan ashe adalci a hukunci ka aza kowa da matsayin da ya cancanta shi yasa har annabi ya ce ko da yarsa fatima ce ta yi sata zai yanke hannunta na uku al'adlu bainal aulad adalci tsakanin yara fala yafdilu ahadun ala akhar kar ya fifita wani akan wani ma'ana ba a son su ba a'a a dawainiya da zai musu wala ya asir bazu ala kar ya fifita wani akan wani ma'ana ya daidaita son su wannan kenan na hudu al'adul fil qawli adalci a cikin zance fala yashhadu zura kar ya bada shaidan zura wala yaqulu kadhibun kar ya fadi karya aw batilun ko magana da batacce na biyar al'adul adalci fil mu'taqid a cikin abin da zai kudurta a zuciyarsa fala ya ta da ya kudurta a zuciyarsa ghairal haqqi in ba gaskiya ba wa sirgi duk gaskiya ne na takwas ar-rahma cikin abubuwan da suke cikin kyawun hali akwai tausayi shi ar-rahma iya shi wani abu ne yumsiku bil qalbi yana rike yana rike da me zuciya yana makale da zuciya ya hamilu insan zai dauki mutum an ya tahammala ya zanto shi wani mutum ya ta'ammala zai iya yin juriya ya ta'ammala zai ɗauka ya hamilin insan yana ɗauka mutum kai ayyata ta'allama ko ba ka ba ya ji raɗaɗi alamin halki da raɗaɗin wa halittu da raɗaɗin mutane menene tausayi wani abu ne yana makale da zuciya wata na'ura ce shi mutumin da yake da wannan na'urar an yi ta'allama zai rika jin filin zai rika jin damuwa zai rika damunsa li'alamil khalqi game ga damuwar halittu ko abin da yake damun halittu in mai wadata ne sai ga wani ya itace a zafi rana yana tafiya sai ya ji tausayi mai shi ya kama shi in ya ga mara lafiya sai ya ji tausayi ya kama shi in ya ga mahaukaci sai ya ji abin ya dame shi a ran shi ta wani shi ne tausayi eh, yanzu ba wai ka ji tausayin kanka shi ne kai mai tausayi ba a ka ji tausayin wani wannan ne tausayi shi yasa a yi wani malami a rayuwarsa ya ce shi a duniya duk wanda ya yi alkawali duk wanda ya zo masa da damuwar shi zai iya kokarinsa ya gaya mishi zai iya kokarinsa ya gaya mishi inda ya iya ya tsaya shi kenan sai rannan rannan wani ya samu damuwa ɗan'uwansa ya yi irin tafiya irin ƙasashen rom da ya tafiya ƙasashen rom sai ya ya aikata laifi da ya aikata laifi sai aka kama shi a ƙasar rom sai sarki rom ya sa aka garkame shi a gidan yari wanda sarki rom na lokacin eh, herakla ne herakla to shi ne kenan sai wannan ya zo wajen malamin ya gaishe shi ce gata malam na ji kana da tausayi kuma ka sha alwashin duk wanda ya samu damuwa yanzu za ka warware mishi sai ce kwarai kuwa sai ya ce to gashi gashi nan ɗana ya je kasar rum an kama shi abu nan eh, ina son ka sa baki hirakla ya sake shi sai malamin na ya ce to ni kaga yanzu a mu ma ba a san ne ba ko ba ga ba balle a kai ga hirakla bale a kai ka hirakla sannan ko na biyu ko da a garin aka garkame shi ban isa in ji a sake shi ba don bana cikin masu fada a ji ana balle kuma rum sannan ko na uku ni musulmi ne sarki rum kuma kamfili ne sai mutum ne ci ah, a a gata malam tun da dai kai kai wannan alkawarin ka rubuta wasiƙa kama shikenan malam ya rubuta wasu wasiƙa a gace wasu ya zo hannun irakla sai aka karanta mishi cewa ni malami ne a ƙasa kaza saboda haka ni na ɗau alkawari duk wanda ya fada halin damuwa don tausayin da nake masa zan sa baki iya inda karfi na ya tsaya saboda haka ina roƙonka ka yafe mishi da karanta wa shugaban ƙasa take sai ya ce duk yadda aka yi wanda mutumin kirki ne saboda haka kusa karni mishi sai ya juya bayan wasikar sai ya rubuta cewa duk lokacin da malam kana da damuwa kasa ta ka turo za a maka kaga wannan kaga kyakkyawan niyyar da ya ɗauka kyakkyawan niyyar da ya dauka kaga shi yasa ya haka saboda haka shi ne tausayi wa ya hazinu li ahzanihim mutum ya ji yana bakin ciki idan bakin ciki ya samu mutane to wani yana da tausayi amma in mutane suna cikin damuwa yana farin ciki wannan mugu ne ba mai tausayi ba wa yau zai fakira kuma a ga yana taimakawa mabukaci in yana da shi wa sa'idu da'ifahum yana taimakon mai raunin su wa yaghisu yana ba da agaji malhufahum ga wanda ya tagayyar cikin su malhuf ighasatul lahfat ga wanda ya tagayyar alhamdulillah wa rahmatu laha yana tausaya musu wa sorry wa rahma tausayi laha suwarun tana da mai yanayi tana da surori wa ashkalun da yanayi awwalan الرحمة مع الحيوان توسعي ومه ودبوبي bi adami izahihi ta hanyar rashin mai cutar da dabba wa ikramihi ka duba ba ko dabba dole ka tausaya mishi ma'ana kada ka cutar da shi wa ikramihi ka karrama dabba ka ɗau dutse za ka jefi dabba ko ka san ba barazana ba sai tashi za ka yi ka duba wannan dutse ya dace da shi ina fata an gane in ka kai wannan dutse ya yi girma sai ka tausaya karka yi kaga malai bude maka farko tausayi tsakaninka da dabba wa ikrami da karrama shi wal ihsani ilayhi da kyautata wa dabba yana bukatar abinci kai mai ita ka bashi abinci yana bukatar ruwa bashi ya sha babu lafiya samu kwayoyin magani ko allura a yi mishi faqad dakhala rajulan aljanna wani mutum ya shiga aljanna li'annahu saka kalban da ya shayar da me kare wa dakhalat imra'atun nar wata mace ta shiga wuta li'annaha habasat kibba dan ta tsare kyanwa bata ba kyanwa din shi kaga wani ya shiga aljanna dan dabba wani ya shiga wuta kuma dan dabba ashe wannan yana nuna maka tausayi dole ka tausaya dabba musulunci bai barka haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani wata raƙuma ta zo gaba annabi tana kuka yace na me wannan raƙumar yace gani nan sai annabi ce innaha ta li annaka taji'aha ko li annaka taji'uha tana kuka don kana barin ta da yunwa annabi ya ja kunnen sana saboda haka idan dabba ya tunkure kai cutar da kai shi ba za maka hisabi ba amma kai yanka cutar da shi ranar kiyama za maka hisabi za ga wani zai iya sawa dabba taki sai dabbar ya mutu kar ka kalli girman barnan da ta maka ka dubi girman ran da Allah ya busa mata ran za ka gani rai rai ne rai rai ne kuma duk rai din duka a hannun Allah su to bai dace ka zo ka raba ta da wannan ruhin da Allah ya bata ba saboda haka labudda sai mun ɗauki wannan tarbiyyar sai mun dauki wannan tarbiyya zaga ana cutar da dabba ana kaza abun haushi abun mamaki sai daga arna irin kasashen turai suna suke da kungiyar kare hakkin dabbobi sai musulmi yana kallon shirme suke yi eh to shirme suke amma gwanda su ai kai da kwata-kwata ma hakkin dabbobi ba ka santa ba sai cutar da dabbobi ko kiwo za ka yi ka tabbata za ka kare za ka ciyar da ita za ka duba ta kai hatta yankawa ma ka ce ka yi adalci kai wasa wuka karwa sai ka zo ka kwantar da ita kana wasa wuka na biyu arrahmatu ma'al atfal tausayi na ƙananan yara bil mulaqafa ta hanyar tausasawa lahum a gare su wa taqbilihim da me sumbatar su mulaqafa tausasawa kar ya zanto kai kullum yaro ba zai matso jikinka ba a'a ba ka sangarta shi ba in ka sangarta shi damuwa ne zai tashi a sangarcen sannan ko yau yanci babu kai a duniya zai zama masa damuwa amma kuma ba ce kullum la misasa ba ma'ana mutum bilmula da fatilahun ya tausasa musu tausasawa abin da ya dace da yanayin shekarunsu na kwaɗayi ya rika saya musu da wasu abuwa makamanta wata dubbe da da sun bata na uku ra'a rahmatu ma'an nisa mutum ya tausayawa mata domin akwai fifiko da bambancin halitta Allah ya yi ka ka bambanta da su birrikat lahunna da sawa gare su warrafatu bihinna eh, da tausayawa a gare su ta rika tausasawa tausasa alaka ra'afa tausayi kuma bihinna game da su tunda annabi yake cewa ma akraman nisa illa karim wa in kana fihi maqal ko in sah na hudu arrahmatu bil fuqara tausaya talakawa aw it'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman za makraba aw miskina innama sadaqatu lil fuqara farko lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا توسع تلك والضعفاء دما سروني وأصحاب الحاجات والضعفاء وأصحاب الحاجات فسروني دما أبو تابكاتو نبير الرحمة باكتبار السن توسع masu manyan shekaru kaga shi yana eh, cikin tausayawa ƙananan yara shekarunsu ya kasa na tara as-sakha'u wal kyauta wal da karimci da mutunci kenan as kyauta khuluqul muslim hali musulmi ne wal karam karimci ko mutunci shaimatuhu ɗabi'unsa ne yani ɗabi'atuhu wal musulmi shi musulmi la shahihan la yakunu shahihan kada ya zanto mai koro wala bakhilan ko mai rowa shahi mai koro koro shi da karta shahi li nafsihi bakhil li ghairihi wa man yuga shahha nafsi shi mutum musulmi kada ya zanto shahihan mai karta baya iya wa kansa yana da shi ba zai cin abinci mai kyau ba ba zai ɗanka kaya mai kyau ba kada ya zanto haka wala bakhilan kuma kada ya zanto mai maroci izashoh domin karta koro walbukul da rowa kulukani zamimani ɗabi'u ne biyu munana man sha'uhuma su abinda suka ɓuɓɓugo daga jikinsa khabatun nafsi dottin zuciya zuciyar ne akwai dotti shi yasa shi da kudinsa ba zai iya ci ba wa zulmatul qalbi da duhu mai zuciya kana tarawa ba za ka ci mato mai za ka yi mai za ka yi wal musulun bi imani shi musulmi da imaninsa wa amali da aikinsa a salih na kwari na su da kansa ɗahiratu tsarkakakke ne imaninsa mai tsarki ne aikinsa mai tsarki ne wa kalbu haka zuciyarsa mushrikun yana haske fa sai ya kore ma taharati nafsi tare da tsarkin zuciyarsa wa ishiraki kalbi da hasken zuciyarsa wasu shuhi to a eh, sai ya kore wasu shuh siffanta shi da koro wal da ruwa min da saha daga abu da suke bayyana cewa kai mai kyauta ne ma ya ce abin da yake tafe an yi hudin rajul al'aba mutum ya bada kyauta fi mayeli duk ɗaya ne da ma ya ci da mayeli an yi ɗin rajul an yi ɗiyar rajul al'afa mutum ya ba da kyauta fi ghairi manne ba tare da gori ba wala azan kuma ba tare da cutarwa ba ba tare da gori ba ba tare da cutarwa ba wani ya nuna kana da kyauta amma yanzu ka yi kyauta sai kai masa gori to wani baka yi kyauta ba don kowa wajen Allah ya ɓaci ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha shine kenan na biyu an yafraha al mu'ti an yafraha yayi farin ciki al mu'ti wannan da ya bayar da kyautan ya yayi murnar ba wanda ya roki kyautan alazi sa'ala wanda ya roƙe insa wa ya ya yi farin ciki li afa'ihi ga bayarwa kar ka bani fuskar a daure kana jin aushi kana ganin kai kai fa ba da son ranka ba to wannan shaidan ne ke so ya wasa da hankalin ka tunda har ka doka za ka bayar ka gyara zuciyar mana ai shi ne naka ka ji kamar wa Allah kake bayarwa na uku an fik almunfik ya ciyar mai ciyarwa fi ghairi israfi ba a ne ba ba a barna ba almubazzaranci wala tabbatirin ko ba ta hanyar karta ba mana yadda yake gudanar da rayuwarsa ko wajen sadakar baya shi ko baya rowa ko ba ba? shi ne kenan na hudu an yi wadil muktira fi kasirihi wal mukil min kalilihi an yi wadi in zai kyauta ko sadaka ya bayar al mai dukiya da yawa fi kasiri a dukiyarsa da yawa gurgudan yawarsa wal mukillu shi ma mai kaɗan hannu baka hannu ƙwarya ba ba shi ma ba bar shi a baya ba akwai wanda yake kasa da shi min kalili ya bayar daga kaɗan da Allah ya bashi fi ridwa nafsin cikin yardan zuciya wan sadu wajin da sakin fuska wa ɗibi kaulin da kyakkyawar zance to kaga wannan sai kana ba da abinka bisa na halin shi da kai ba marwaci ba eh amma da ɗaya da cikin wani halin to mai sha zama marwaci na goma a tawago kaskantar da kai al shi musulmi ya tawago ya kaskantar da kansa kada ya ɗau girman kai fi ghairi mazalla amma ba tare da mai ya kaskanta kansa ba yawwa ba tare da kaskanci ba ya kaskantar da kai amma ba tare da kaskanci ba ina fata an gane yawwa ba ce ya mai da kansa a wulakance ba kuma eh, an ce kaskantar da kai ba wai ana nufi ibi ɗibi a gagu yana ta yawo ba kasan wani baya gane a tawabo yawwa yawwa ko ya ga mutane ya faɗi ya gaishe su ko kuwa shi don kaskantar da kansu ma iya ga mutum ya ɗau giya zai ce kayan taimaka maka ba ya ɗauka mishi ga gari wannan kuma bai yi ba in ka kwanci bai hankali ya fi yawa to wannan bai yi ba wala mahana ba tare da wulakanta kai ba mahana wulakanta kai ba ko ba gaba kaga in an ce ba tare kada yi girman kai ɗan kenan misali kar ya je aure ya ce yana da miliyoyi kuma an ce kare da kansa kare ya ce to ke kin ga ne fa gidan mu talakawa ne muna shekara ba mu ci nama ba to waye kawo wannan to ga wani yayi mahana ina ba ta gane to ka san wasu ba su gane wannan in ka samu dan izala gawo sai hankali eh, eh to kaga shine kira shi yasa ai kaga annabi yana da tawabu wai annabi yana da kaskantar da kai amma in ya ji yunwa ba zai zo ya riga ga mutan jama'a ina je yunwa ba sai ya daura dutse a cikinsa ya shafa mai a bakinsa sai ya zo kawai kamar a goshe yake sallallahu alaihi wasallam ka a tawazo ma adamin mahala watawadu kaskanta da kai min akhlaqihi yana daga cikin ɗabi'un annabi ko ɗabi'un kyawun hali almisali abun buga misali wa sifati da sifofinsa al'aliya madaukakiya kama kamar yadda annal kibra lallai girman kai laisa lahu bai dace da mai musulmi ba kai wala yan bagi li musulmi bai dace wa ma irin sa shi musulmi ba izil musulmi domin shi musulmi ya tawabo yana mai kaskantar da kai liyar tafiya don ya samu mai ɗaukaka wala ya takabbar baya girman kai li Allah ya hafida don kada ya kaskanta shi yasa idan nelson mandela yana kafiri ko ba ka ba ya zanto yana da tawazu'u to kai musulmi domin ba za ka fiye sa tawazu'u ba ko ba ka ba tun da dai tawazu'u ba na kafiri ba ne ya ara ya sa ko ba ka ba ne kai ko tawazu'un naka ne dan gidanku ne kaga labuta kai riko da shi wannan shi yake nuna ko da shi nelson mandela bi da su aka yi ta kaza kaza game da shi ana faɗar alherinsa ba don shi din ba don halin ne halin ne kawai ai irin shari'a ya mutu da su eh, ya mutu da su bayan allah ya bar sallah ya mutu ya wala ya shekara takwas bayan almauti wal hayat tun 2000 lokacin da alkanun ya yi yawa kansa din sai allah ya adana shi a asibiti to da aka adana shi ya garu ya garu shekarar takwas ta zo ya mutu har ma dan jarida ana hira da shi wai cewa yana ganin kamar shugabannin kasashe mai duniya za ta tuna da shi sai ya ce sai dai duniya ta tuna da shi wajen zalunci da kashe bil adama eh wani profesa a libya ko eh na jirani kun gane ko to wannan shine ka'ida wannan shine ka'ida ma'ana ya kas har ma yake cewa to yanzu a kamar yana ganin shugabannin wani kasashe ne za su zoye ta kai babu wani shugaban kasan da zai zo a ganin sa sai dai ma wasu in ma ya sa wasu wakilai daga america nan bai tsina na komai shi ko ya ke nan saboda haka mutum ya sifantu da kaskantar da kai sai malam ya ce wa min mazahir tawadu shiga abinda yake bayyana kai mai kaskantar da kai ne ko ba ga ba in taqaddama ar-rajul ala amsali idan mutum ya zo wajen sa'anin sa eh, sorry in takaddama in yana gabatar da kansa yana ganin ya fi amsali sa'anin sa'anninsa yana ganin ya fi sa'anninsa ko a ilimi ko a dukiya ko a shekaru yana ga ya je su faho mutakabbir ya zama mai wa in ta'akhara anhum amma ya bi su in sorry level nasu daidai sai shi kullu yana nuna kansa yana kasa da su huwa mutawazi ya yi mai ya yi tawadu ina fata an gani izun ka goma izun ka goma sai kai ka dawo kana mai da kanka kamar izon ka biya <laughs> ina ba ta gane ku daidai sai kai kasa da shi ka zama mai tawazu shi yasa tawazu din mataki mataki ne sannan kuma kana da izu ishirin yana da goma sai ka yi kasa ko zama daidai ko ka ta tawazu yi ina ba ta gane in kai kasa kuma ya zama zilla shi ne bambancin kenan in kuna daidai ka ɗan yi wa kasa dama a jinsu kawai yake so a yi in ka fi shi ka zo daidai da shi shi da abin da ke nufi na biyu in kamun majalisi in ya tashi daga wurin zaman su ali zai ilmin ga malami wa fadlin ko mai matsayi wa ajiyar saufi sai ya sa shi ya zauna a wurin wa in kama in ya tashi kuma sawala wani alawo ya gyara masa takalmansa wa kharaja ila babil manzil kuma zai yi fita kofar gida yin bako shi a hudu ya masa rakiya to duk wannan mu tawazu ne me me tawazu ne na uku in kalima in kama lirajulil adi wa qabalahu in qama in ya tashi lil rajul al aji ga mutumin da ba mai matsayi ba wa qabalahu ya marabce shi bi bashrin bi bashrin ko da bushara wa talaqatin da sakin fuska wa talaqatin ma'ahu da nuna tausaya tare da shi fi su'al a tambaya ya ce ya gaji ya gaji a hanya ya zafin rana ya ishi ya sanyi wa jaba da wata ko ya amsa gayyatarsa na walima ko na abu wasu afi da ya tafiya wajen biyan bukatarsa ya raka shi wala ya rana sa khaira minu baya ganin kansa ya fi sa shi ma fa huwa mutawazi mai kasu mai tawalu ne na hudu in zara gaira hu in yanzu ya ci wani sa mai man hudu na mai shi yana kasa da shi a matsayi ko matsayi na wurin aiki ko na kasuwanci shi yana da shago yana da kaya na miliyoyi sai ya zo ya gaida dan dako da yake dako a shagonsa ina ba kan gane to aw misla ko wanda suke daidai wa amala ma huma tawo har ma wani lokaci ya dauki kayan wanda suke daidai ko yake kasa da shi aw sha ma ko yanda mu da shi ga je ta bukatun sa fa huwa mutawadi'un mai tawalu ne in jalasa ila fukara. in yana zama wajen talakawa alhali shi mai kudi ne wal masakin da miskinai wal marda da marasa lafiya wa ashabil ahad da masu illa masu lalura kamar yana zama da guragu yana zama da makafi wa ajaba da wata hunku yana amsan gayyatar su wa kalama yana iya ci da talaka kuma shi mai kuɗi ne wa ma sha yana iya tafiya da talakawan fi ɗariƙin hanyar su fa kuma tawadu ya zama mai tawadu karo in kai mai kuɗi sai abokananka masu kuɗi ba haka lamar yake ba na shida in akala in ya ci au shariba ko ya sha fi ghairi israf ba ta hanyar almubazzaranci ba walaysa fi ghairi mahila ba ta hanyar sakama ba wala bisa ya sa kaya fi ghairin makhila ba don takama ba shi ma fawon mutu ya yi tawazu kai na ashe tawazu ba kazanta ne tsantsa ba na sha ɗaya cikin halayya na gari a silku gaskiya a silku ɗaba gatul khabar gaskiya shine dacewar labari lilwaki ga abin da ya auku ya fari ne sai aka duba fari ne ko ba haka ba wala husa maratun gaskiya akwai 'ya'yan itatuwan da take haifarwa min ana daga ciki rahatu bamir hutun mai tunani ko kwakwalwa hutun kwakwalwa wato mani na tunas da natsuwar zuciya don kana karya kullum kwakwalwarka yana zafi za a ji to yau in ya zo wani karya zai mishi ta gina amma in dai gaskiya za ka fara ba sai ka tana karyar da za ka yi ba gaskiya ɗaya ne ina rahatun nasu rahatun zami ka hutar da tunaninka kwakwalwarka wato mani na tunas zuciyar ka na sai don kana ƙarya to za ka na tunanin ranar da ƙaryar ka zai ƙare amma kana da gaskiya ba gaskiya ba zai ƙare ba walbaraka kuma za ka samu albarka fil a tattalin ka in kana kasuwanci kana gaskiya wa ziyadatul khairi da tsaruwa alkhairi wal fawzu da samun rabo bi manzilati shuhada a matsayin shahidi don mai gaskiya yana son matsayin shahidi wannan jatu minan makaru da tsira daga abin da yake cutarwa wani sirki mazahir gaskiya yana da abubuwan da suke bayyana shi ya tajalla fiya yana yayewa a ciki mina na daga ciki fi sirkil hadisi a gaskiyar zance falmusar shi musulmi idan hajjaza idan ya da zance la ya hadisu khairul haƙi Bayan magana da me sai gaskiya wa sirku shi gaskiya Wai za a akhbara idan mutum da labari fala yakhbiru bai ghairi ma huwa fil ba zai falayin yakhbiru kada ya bada labari wani za akhbara idan zai da labari falayin yakhbiru kada ya bada labari bi ghairi ma huwa fil ba abun da shi ya auku ba fi nafs al a cikin al'amarin is kazibul hadith don kariyar zance minan nifaki yana daga me munafurci wa ayatu kuma alamomin munafurci ne na biyu sirkul mu'amala gaskiyar mai mu'amala fal muslim shi musulmi idza amala ahada idan yana mu'amala da wani ko ba haka ba saddaka wa fi mu'amalatihi eh zai gaskanta shi a mu'amalarsa don me shi yana mu'amala da wanda yana gaskanta shi a mu'amala ko ba gaba ba fala ya gush to kare masa algush wala ya khada kare ya yaudare shi wala ya zur kare ya shaida zur wala ya gharir kare ya rude shi bi halin a kowane halin min al daga me halayya ko ba ka ba na uku shirkul azmi gaskiyar niyya falmusul musulmi iza azama ala filin in yi niyyar aiki ma yan bagi filu abin da ya dace la ya taraddadu fi zalika kada ya taraddudi don faduwar gaba menene <laughs> malali sarkin hausa faduwar gaba asarar namiji ko ba gaba yawwa in yi niyya in abu alkhairi ne kada ya taraddudi bal yamzi fi amali kawai ci gaba da yi ko neman ilimi ne kada ce to yanzu zan iya ne kawai ya fara zai ga yayi eh ghayra multafitin ila shay'in kar ya waiwaya ma ya kalli wani abu aw mubadin ko damuwa bi akhar da wani hatta yanzu za amalu har ya zartar da aikinsa na hudu sulkul wa'di gaskiyar alkawari fal muslim shi musulmi Iza wa ada a ahadan in yi wani alkawari waffa lahu ya cika masa ma wa'ada bi ma wa'ada bi abu ne masa alkawari is khalafa alwa'd is domin khalfa alwa'd warware alkawari min ayatin nifaq yana da alama yana daga alamar mai munafirci ko ba gaba na biyar shirkul hal gaskiyar hali falmusul shi musulmi la ya zaru fi ghairi mazharihi kada ya bayyana fi ghair mazharihi a bayyana da ba na shi ba kada shi ba dan sarauta ba ya bayyana bayyana dan sarauta ya nuna mutane shi dan sarauta kada shi gudi ne ya bayyana wa mutane ya nuna akwai liya ina fata an gane akwai wuri a kar ya bayyana a yadda ba haka yake ba shi kullum ya bayyana a zahirinsa a gaskiyarsa ina fata an gane ya bayyana kawai a yadda yake ba wai an ce shi kenan kai talaka ne karka sa kaya mai kyau ba a'a a magana karka yi karya ko ba haka ba kuma ka sa wani kulan sarauta sai wani ya zo ce bundi bundi suka ji a ah, wani ba shi ba ne wani tufafi ne sai bayani ya bayani yawwa sai malam ya ce wala ya zaru khilaf kada ya bayyana da wasu sabani ma yubdinu wa abin da ya boye a ransa ya zanto abin da yake ransa shi yake bakinsa abin da yake bakinsa shi yake ransa sai da halin lalura fala ya jisu sauba zurin kare ya sa tufafin zur kenan ya je a rikaya don zai je wani wuri kasan wani ana yi sai a rikaya don zai je neman aure sai ne samu kayan da suka girme shi ba wai a gwaji ba fa a a tsada ko kuma za ga zai je za ga ku irin malaman zauren nan za ga har rancin suke zuwa su karbi hayan kaya wanda ya samu manya-manyan aiki sai a tafi gidan wani babba wanda ba mamaki da ya zo da irin kayansa wancan bai fiya ce almajiri ga ɗari biyar ba sai irin wannan shigan ya zai tsazu ba sai ce to wannan an ba sa dubu biyar ma ai yayi kaɗan sai hada shi da dubu ɗari eh. kayan kwadin na aro ne har hayan mota ana iya ɗaukawa Eh, yanzu za ka yi masu da magani don ka ga kimar maganinsa mota ba ba nashi ba haya zai je doka ya zana tattalla da shi ya samu dan haƙori maka ya dan makala ya ce to yi kuɗi ta wannan hanyar ta wannan da gari yake da bai kaiwa haka ba ka san dai Najeriya wai iya takuwa ake iya ƙarya dai kawai babu wani takuwa eh. sai mala ya ce a kayan zamalu sirkul wadi gaskiyar eh, sorry aha aha wala yura'i kada yi riya wala ta kallaf ma laysa law kada kallafa kan sa ba zai iya ba <laughs> eh. wani mala ba ah. shi na ciki ana karatu ana karatu ana yankewa ne da shi biyu a tawakkul tawakkali ko zan tawakkali ko dogaro alala da Allah a tawakul dogaro wa amalin aiki ne wa amalin kuma buri ne amal da ainihin aiki wa amalin da buri ma hudu'in kalbi tare da me natsuwar zuciya ka ji kawai bayan ba kare ce wa mutane kai tawakkali kana ga kana ta juye juye kuma tare da ka gamsu ka da natsuwar zuciya. wani tsumani na tunasu shi ma natsuwa ne wani kadin da kudurin jazimin tabbatacce an da masha allahu kana abinda allah ya so zai wa kana wa malam ya sha allah mai kun abinda allah bai so ba zai wa kana ba wa annan la la yuzi'u allah baya tauye ajira man ahsana amala ladan wanda ya aikata yi wal musulmi shi musulmi iz yu'minu yayin da yake imani bi sunanillahi da sunnar allah kauni a cikin halitta fa addu lil amali sai ya tanadar wa ayyuka asbabu wa sabubbanta al matluba wacce ake so la a gare ta wa yastafrigu al juhud ya bada kwazonsa wa yastafrigu ya bada al juhud kwazonsa fi ihdari a wajen so da ita wa ikmali da kammalata kamalarsa la ya tajidu abadan kare ya kudure har abada annal asbaba wahada ka jifa karka ce don ka yi tawakkali mai gida ka je ka nemi kuɗi mana ka ce na yi tawakkali allah zai kawo wannan tauhidin makareta ne ko na jahilai ina fata an gane ke ne ke na malai ce duk da ya yi tawakkalin wal muslim shi musulmi izu yu'minu ya yi imani bi sunanin lahi da tsarin allah fil kauna cikin halittu tsarin Allah ma lissa ta shi taimake ka fa addu lil amal sai ya di don me aiki ya doki fartanya ya je mangada ya doki gatari ya tafi mangada ya tafi kasuwa da je ya yi sana'a asbabu buha sai ta nazar da sababin samu al-matluba abun nema laha gare ta in irin wani tawakkali za ka yi karka yi sallah sai ka ce ka yi tawakkali Allah zai baka aljanna har aljannar ma karan kanta sai ka tashi sai ka yi aiki yawwa shi da kenan sai malai ce waye safri guljuhud ya me ya ba da kwazonsa fi a wajen halarto da abu wa ha da neman kamalarsa kar ya zauna aka yi ya dogara da Allah la ya ta gido abadan kada ya kudura har abada annal asbab wahada kuma kaji kada ya zama ta bature kada ya dauka kun sababi ita daya kafilatun ta isar bita haƙiƙil aghrad wajen tabbatar da me bukatu kuji kada ya tawakkali ya ƙi yin aiki yana fata an gane kada ya riƙa yin ya ce kan shi fa in yi kaza ko Allah ya so ko bai so ba za a samu kaza shi ga bature yana magana babu insha Allah a ciki to ana son shi bature a wurinsa da alkadiriya ba su yi iman da kaddara ba kawai mai nema yana tare da samu in ji ba wuce kawai mai nema kawai yana tare da samu kawai ba haka zance yake ba ma'ana sai ka ɗauki tawakkalin sai ka sake ɗaukar sababi da sai ka haɗa su annabi musa alaihi salam ya yi tawakkali da allah amma duk da da ya tashi gudu da mutanensa sun gudu da daddare an asir bi ibadi lailan kuma taba'una annabi musa da ya gwabi wani da kuskure ya mutu fir'auna ya ce wanted a nemo shi musa da ya tashi gudu fakare da mina ya fita a tsorace tarakam yana kawai gewage, kar wani yana biyun su a baya ya ruga annabi ya yi tawakkali har ya zuba ƙasa ga wanda suka zagaye gina su kashe shi barce doke su ya fita ya tafi amma da suka bi shi sai shiga kogoshin da abubakar suka buya suka yi likimu sai da aka gama neman su kwana uku kafin suka fita suka tafi kake nan ya yi wakali da riko da sababi shi ne sai ma ya ci gaba da cewa wa in jahul masa'i da kuma nasara almasa'i daga asa'i nema sana'a labari ma ba ba bal yara wani yana ganin wadul asbabi ajiye sababi aksara min shay'in ya fi wani abu amrillahi bihi ya fi wani abu da Allah umarni da shi an yi fi a yi masa da'a kamar yi fi gairi kamar yadda za a yi masa da'a wasunsa mai ma ya amur bi shi abinda Allah yake umurni wa yana ha'an kuma yake mai hali katon shi Allah yana son tawakkali kuma yana son riko da sababi kuma ka sani riko da sababi ba shi kada yake kawa ba yanzu ka yi ga wani yana wani harka ya yi shekara 20 yana harkar zai shekara ma bai taɓa fashin asabar a ba lahadi a kasuwan mirga ba bai taɓa fashi ba amma sai ga bai yi kuɗin ba wani sai shiga harkar shekara ɗaya sai ga yayi yi kuɗi kakira wani ya nuna maka bayan sababi akwai kaddarawa na Allah wannan kenan sai ma da ya ci gaba da cewa amma usul amma samu samu alal nata'ij game ga sakamako walfauzu da rabauta bin raga'ib ga abin da mutum yake kwaɗayi. fakar wakala kuma ilan layi ta'ala an wakilta al'amarin su ga waye ga Allah kai ka nema amma cimma samu abun an bar wa Allah in so ya baka in so ya hana ka na kenan wa iz huwa domin shi Allah shi ne mai iko ala zalika akan bayarwa da hanawa duna ban banda Allah ba mai bayarwa sai so sai ga wani an ba su jari miliyan daya ya cinye an kara masa ya cinye ai ta ba su jari ga wani ko ya fara business din da kayan bashi kuma ya yi kuɗi in Allah ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa wa anna ma sha kana mutum ya sani abinda Allah ya so yake kasancewa wa ma lam ya sha abinda Allah bai so ba lam kuma ba zai kasance ba fa kam min amili nawa ne mai aiki kajihin ya yi dafa fituka lam ya akul samarata amalihi bai ci ɗayan satuwan aikinsa ba wa kare da wahalarsa ba mai yake nufi ya wahala ya wahala ya wahala ya nema kuɗi ya taro ya zo ya zo na zai fara ci sai mu ya tara ya tara ya tara ya ƙera gida ya yi ojan sabon mota da zai shiga gida an hada da aure zai shiga duka rana daya kafin jaɗin sai mutu kamar ji a facebook da na shiga akwai wani wanda limanin masallacin jami'a na gombe ya kudu ba a kan mutuwarsa wani lantara ne a gombe ya yi aure juma'an can da ya wuce a daren juma'an nan kuma sai ya mutu eh. sai ya mutu sati daya asule ne haka a cikin gombe to da na shiga profile nasa da profile na wacce zai auren sai ga shi ana ta tura sa aziya da na yi kasa profile din kuma ga inda yake tura auren aurensa ga inda yake nuna hotonsa a wajen auren amma zalika alillahi bi aziz nawa ne wanda zai wahala ya tara bai ci ba nawa ne mai kuɗin da zaka ya gina gida kafin ya shiga sai ya mutu sai iyalansa su gwanja ne kira wannan don ka sani daga Allah ne wa karihi da wahalarsa wa kan min zari nawa ne manomi Lami yahsul ma ya yi gona ya yi kyau ya gama burinsa zai keta hazo zai yi aure zai samu jari kafi a girbe sai mutu daga baya sai ya kawo amfanin bayana wani ya sayi shanu zai kiwo ba shi zai sayar ba wani ya kai kaya wa tela ba shi zai sa wa min wuna daga nan kanin nazaratul musulmi kallon musulmi zai koma ba. al-asbab zuwa sabubba innal da alayawa lalle dogara wa saba kan sababi kadai ce ba iko Allah ba wa da wa atibara da daukan ta iya kullu shi ita ce komai fi hakikin matsalu wajen tabbatar da abin da yake nema kufurin wani kafurci wa shirkun ko shirka ka ce kawai yin abu shi zai kako Allah bai so kafirci ne kun shirka ya tabarra'u min ya baranda da gare ta wa an yadruka asbab da bar sabubba al-matluba wacce ake nema da ayi amal ko ko aiki wa imali hada sakacin ta wa qadirun ala ijadi yana da iko bisa tana data wa ijadi da samar da ita fiskun wannan fasukanci ne wa masu yadda kuma sabo ne wa yastaghfiru Allah ta'ala min ayi nemi gafara Allah daga haka ma'ana a ce Allah baya kaddara abu sai dai kokarin ka wannan fasikanci ne to ka nisanci wannan ka san fasukanci abun nisanta ne yanzu a Qur'ani akwai tilka hududullahi fala taqrabuha akwai tilka hududullahi fala ta'tadwa fasara su fala taqrabuha kar ka zo kusa fala ta'taduha kada ka keta to me bambanci tsakaninsu duk inda ka ji Allah ya ce kuna ji tilka hududu lai fala takraba kar ka zo kusa da ita to wannan ayar yayi magana abubuwan da aka hana ne ina fata an gane shi yasa ka ga duk abin da aka hana ba zo ka zo kusa da shi wala takrabu mali yatim wala takrabu alfawahisha wala takrabu zina kenan duk inda Allah ya tilka hududu lai fala takrabuha kaga yana nufin kenan aiki ne na me yana nufin aiki ne na me na sabo a yi bayani duk inda ka za Kur'ani falata ta rabu wato ya yi bayanin sabo ne ina fata an gane duk inda yake kuma fala ta ta duwa umarni ya bayar kada ku ketare iyaka ko wuce gona da iri ku yi guluwi ku ƙara bidiya kai eh, ina fata an gane wannan shine sirrin Kur'ani gaba ɗaya duk falata ta ta duwa to wannan eh, fil ma'ruf ko cikin al-ma'murat abin da aka um, yi umarni fala taqrabuha kuma filman manhiyat cikin abubuwan da aka hana al-itar al fifitawa an yi fadilar ghair ala nafsu yana daga cikin hali mai kyau ka fifita wani a kanka hatta yuhibba li akhihi wa yusiruna ala anfusihim walauka na bihim khasasa tunda za ga sahabbai suna magagi mutuwa mutum yana ishi za ka masa sai nuna wani ya ce a fara bashi wa rawar shekhani dattawan wannan malaman nan biyu sun rawaito bukhari da muslim annahu nazala rasulullah bayr annahu nazala bi rasulullah bayr wani bako ya sauka gidan annabi falam yajid inda alihi shay'an annabi ya samu komai a wajen iyalansa ba fa dakhala alaihi rajulun sai wani mutum ya shiga wajen annabi min al-ansar cikin mutanen madina fa zahab bi dayr sai ya rasulullah ka ba kun zan tafi da shi bilal ya zo da shi zuwa ga iyalinsa sun wa za a bayyana ya dai ta'am ya aje abinci a gaban bakon don kafin nan ya zo wajen iyali, da shiga iyali ma ba marowaciya ba ka san sautari za ka so alheri amma baka da mace ta gari ko ba ka ba sai ta zuga ka ba za ka yi alkhairin ba shi ke nan ka zanto ina ma a zuwa jikun wa jikun fitna shi ke da. to kaga anan mutum ya zai ce matarsa akwai abinci ce nake abincin daidai na yara ne ni da kai ma ba za mu samu ba sai ce goyi wancan bari in goyi wannan wannan ya barci a kwantar aka sa yaran suka yi barci kaf sai ya ce idan bakon na shigo da shi ki zuzubar da miya in na yi magana ki ce yaran ne sun ci abinci sun gwaji suka zuzubar da miya sai in za mu ci abinci ki kawo fitila mun fara ci abinci ki ɗauki shi ne kyau fa alaihi alayhi wa amara imra'atahu sai umarci da suka shiga kai babu ya hankali nan miya kai yaran nan yaran na ku almubazzaranci don sun ga baban su mai hali ka san wani lokacin ka je gidan talaka ya baka abinci za ka tausaya ai ba za ka masu manyan loma ba eh. amma in mai kuɗi ne za ka narka ne la ke wa la tazar amma in talaka ne kulu wa tamata o kalilan in lakum fukara ina ba ta gane wa amara imratu sai umarci matarsa sai sun fara ci bi idfa'i isra ta kashe fitila sun fara ci ta kashe fitila me hikimar haka waje ala ya mutu ya dahu ila sa'a sai ya sa hannunsa a ƙwaryan abincin ka ya kula sai rika motsi da bakinsa kamar yana ci wala ya kula sai ba ci yake ba to yana son bakon ya koshi to kaga wani yaudara yi amma ta alkhairi ya halatta hatta akala bai har bakon ya ce koshi to isaran littafi wani ya fita bako ala nasi a kansa wali da kansa da iyalansa kala masu ba lokacin gare wa ya kala lahu sa sai annabi ya da shi laqad ajaba Allah hakika me kun burge Allah ba mamaki ba kun burge Allah min salihikum da wannan abu na koyi allaila a wannan daren bai zai kun gaba wannan salat aya akan ire-irensa da abin da 'yan madina suka yi na kasan dukiyarsu tsakanin su da muhajirai allah ya sauka da wayu siruna ala anfusihim suna da bukatun wasunsu akan nasu walau kana biyun hasasa ko suna da yunwa hasasa yunwa fa man yasarra fi mahmasatin yunwa ghayra mutajanifin li ismin fala إثم عليه يعني في أكل الميتة والمنخنقة والموقوزة وغيرها نعم malai ci gaba da cewa cikin kyawun hali a sabu haƙuri min mahasin akhlaqil musulmi yana daga cikin kyawun halayyar musulmi ta tahalla biha wanda zai sifantu da ita a sabu haƙuri malamin suka ce ba wajen baka fada da kowa ba shine mai kai mai haƙuri ba a cuce ka ka haƙura shine fa shine kai mai haƙuri a zage ka baka rama ba a buge ka baka rama ba shine a sabr eh kuma kana da dama akhlaqul muslim halin musulmi allazi ta halla biya wanda zai sifantu da ita duk abin da kake ga ai maka ai wa nan fiye da haka kuma ya hakura ko ya fi ka gata adha da daukan الأذى fi zati في ta'ala ta hanyar allah amma أما amma shi hakuri fa huwa habsun nafsi, tsare zuciya ne tsare shi hakuri din tsare zuciya shi hakuri da ka kwatanta shi kaga wani yana fada shi don rigimar sa in ana fada sai an kulle shi a daki ko ba gaba ka kama shi na kumcewa to ka kenan ranka ya ɓaci yana ba da kwaman hannu ya kai nauci sai ka kama wannan kwaman ka tura shi zuciyar a rufe shi yana ba ta shi na hamsin nafsi ka tsare zuciyar wannan kwaman ka taskance shi a zuciyarka shi da kira alama ta kirahu ga abin da kai ya ki au ihtimalul makruh ko ka jure ka dauki abun ki ka jure abun ki ka zama juji bi nau'in min rida da nau'i na neman yarda Allah wa taslim da sallama fal musulmi ya hadisu nafsa yana tsare ransa alama ta kirahu a bisa ran abin da ranta take ki min ibadatin la na ibadan Allah wa da'ati da da'a gare shi shi sa an yi kiran farko sai ya ce asalatu salatu khairun min an domin aka ce mana as-salatu khairun min an ai a lokacin nan ka fi son barcin zuciyarka ya fi son barcin sai aka yi alatin ka fa ko da zuciyarka tana maka da'awar barcin ya fi to asalatu salatu khairun minhu shi da kenan sai malai ce wa yalzimu ya lazumtar da ita bizalika zalika da haka ilzaman lazumtarwa wa yahbisu ya tsare ta sai na umar yana ciwon ciki ciki yana kuka kurkurkur ko maganin da aka bashi sai da zuma za a sha ko babu zuma gidansa sai da akwai a ɗakinsa an kawo zuma a ɗakinsa wanda gobe zai sa baitul mali ya kulle ga zumar a ɗakinsa yana ciwon ciki amma mai ke ciwon cikin karkare karkire aula ta karkare aula kire fa wallahi lan tazugil usaila au kama kan ki yi kuka da kada ki yi kuka zuman nan da ba za ki dana ba don ba za ki kai ni wuta ba to kaga shi ne hamsin nafsi din kenan kaga ga ciwon ciki ga bukatuwa zuwa ga abun a matsayin magani ka zai iya tawili ai yi amma ki yin tawili eh shi yasa za ga hatta ba ma shi gaji salafus salih ba da za ka koma asalin mutanenmu na gargajiya to in ka bai wa mutum ajiyar kuɗi yadda ka ba shi ko kunshin ba zai canza shi ba ba zai makunce duba me yake ciki ba shi ne kenan sai mala ce aha don haka fal abin ya abisu nafsu alama ta gara min ibadatu la wadatu wa ma bi zalika izama wa ya ha ya tsare zuciyarsa duna la daga saba wa Allah azza wa jalla fala ma ala kada ya mata sassauci bi tirafiha wajen kutsawa wannan aikin wala ya zalla kada ya bata izini fifili fili a ma mahama baqat koya ta kuntata lizalika ga haka bi ɗabi'a a ɗabi'arsa wa hashen lauta yunkura gare shi wa yi sabbara ha ya hakurtar da zuciyarsa alal bala'i akan bala'i ya zana zana biya in ya sauka gare ta fala ya turku ha kada ya bar zuciyarsa ta ji'u ya zanto yana da gajan haƙuri shi ba shi da haƙuri wala ta kada ya rika fushi izil jaza domin rashin haƙuri kama alal hukama kamar yadda masu hikima suka ce rashin hakuri alal fa'iti ga wanda abu ya wuce masa ya sabuce ko bai samu ba amma abu ya wuce afa zai zama masa jinya to abu ya wuce na wuce bai samu ba to ba ya riga wuce ba za yi wannan ne biye wani abu sai samu sawon jini wa alal mutawakke kuma ka tsaya ka kasa hakuri ga abin da yake kan aukuwa ba a gama ba ba a rufe kofa ba sakafa wani wawanci ne sai kai abu mai biyu zai iso ai ko ba gaba wa sakadu eh, fashi alal aqdar a bisa kaddara mu'atabatun lillahi zagi ne ga Allah wa eh, da shi daya duk abinda Allah ya kaddara maka na samu ko rashi ko ba ka ba ko na halitta ka rika haushin wannan abin da ya same ka ka guri to wannan kana zagin Allah ne kana ganin bai yi abin da ya dace ba ga Allah alwahid alqahar daya mai rinjaye wa huwa fi zalika shi a cikin haka musta'inu bi zikrillah ta'ala yana neman taimako wajen ambaton Allah bil jazai hasan Allah ya ba sa lada mai kyau ala da'at akan da'a wa ma u'idda li aliya da amuna ka tanadar wa masu da'a min jazilil ajri na lada masu yawa wa azimil masubat da mafi girman sakayya wa bi zikrin wa idihi da azabar Allah ta'ala li ahli bughdatihi ga wani suke fushi da wa sabi ma'asiyatihi da masu saba wa Allah min alimil azabi daga azaba mai radadi wa shadidil iqab da tsananin uquba wa yatazakkar mai shi tana duk abin da ya same shi anna qadarallahi jariya qadara Allah mai gudana ne wa anna qada'ahu adlun ya sani fa duk abin da Allah ya hukunta ya same ka ko na jinya ko na sharri adalci ne ba zalunci Allah ya masa ba wa ana hukumu kuma ya sani fa hukuncin da Allah ya zartar na nafizun hukuncin Allah na nafizun yana zartuwa sabar al'abdu bawa da yayi hakuri am jaza ko bai yi ba da yayi hakuri da bai yi hakuri ba bai sai canza ba saboda haka ya bada kansa ya sare tunda ya zama dole sai ya samu lada shi ne kenan kaga ba haka annabi ga sai na usman ba za a yi masa yankan rago lokacin da kawali suka zo suka zagaye gidan shi sai na ali tura yaran shi su taimaka masa sai ce ku fita tunda an riga an gaya mu ba ku isa ku hana abin da aka kaddara mu ba kuma haka ya waka shi da kenan am jaza ghaira annahu ma sabri ajr sai dai bai sani tare da hakuri akwai lada wa ma aljaza'i tare da rashin hakuri kuma ba alwizin zunubi ka zo kana ta kukan talauci ka kaga hakuri kana da zunubi kuma korafinka da kukan naka ba zai kawo ba shi ne ke wasabru hakuri huwa habsun nafsi shine tsare zuciya alal makru ga abin da zuciyar take ki wa rasatu anwa ta kasu nau'i uku awwalan sabrun ala ta'a hakuri wajen bin Allah ko ba haka ba bi fi'ili ha wajen aikata abin da Allah yake so na biyu sabrun alal ma'asiya hakuri wajen barin sabo bi tarkiya wajen bari na uku sabrun alal ibtila hakuri kan jarabawal masa'ib da masifu na sha biyar a kyawun hali al'afu afuwa wa safu da yafiya min al-akhlaqi islamiyya yana daga cikin halayyar musulunci al'ada madaukaka al-qadru al'adatul qadr masu madaukakan matsayi an yi afuwar musulmi musulmi ya afuwa amma zalama ga wanda ya zalunce shi wa yasfaha ya yafi amma asa ilai ga wanda ya muna na masa la siya ma musamman ma al'afu inda al-maggara afuwa yayin me yayin iko kai afuwa yayin da zai da iko na sha shida lilul janib ma'ana sassaucin bangare menene sassaucin bangare ma'ana abun nufi ma'ana eh, sassaucin bangare na kar mutum ya zanto mai wuyan sha'ani da ta'ala fa bi ma rahmatin min Allah saboda rahamar Allah linta lahu kai annabi ka zanto mai sauƙaƙawa mai sauƙaƙar da kai gare su kaga annabi don rahamar Allah bai zanto dan zafin kai ba sai zanto linta lahu daga layyin mai sassaukar da kai gare su yana annabin Allah amma in ka cikin sabansa ba za ka gane shi ba walau kunta da kai annabi ka kasance fazdan ko ba ka ba mai tsatsauran ra'ayi mai tsatsauran ra'ayi ghalizal kalbi mai kakkausan zuciya lamfaddu min haulik da sun watse a gefenka fa'afu anhu ka riga musu afuwa wasafirin lahun kai musu gafara wa shawurhun fil amri ka yi shawara da su cikin al'amura, na sha bakwai a shuja'a kwazo wala ya kunin musulun jubana kada musulmi ya zanto mai matsoraci kada yanzu laguwa eh. na sha takwas a ra'afa ra'afa wa yi shiddatun rahama shine tsananin tausayi sai mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu tashi akan adabul libas da dubban tufafi abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu da zansa wasu da gwagwa duk da shi Allah ya ce mana don mai kula kula da sa'ada karka tafi mu je mu nemi subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk